akwai kuma addu'a da ake yi ta tafiya idan za ka yi tafiya ka hau abin hawan amma tafiya za ka yi mai nisa ku gane bambancin wannan du'a'ur rukub da du'a'ur safar wannan wadda zamu du'a'ur rukub ko yaushe ko yanzu in dai za ka hau abin hawan ka to lalle a ranka ya kamata ka yi wannan addu'ar du'a'u safar kuma sai in ka hau abin hawan zaka yi tafiya mai nisa zaka bar gari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tuwi 'anna bu'dahu اللهم أنت safari wal السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ما ليش وإذا رجع إذا متن يداو قال هن أداو ما أنا فدونا ذاك يتفيها mai nisa ka karanta in ka zo dawowa ma sai ka faɗa wa za da fihin ana so ka ƙara aibuna ta'ibuna عابدون rabbina حامدون Imam muslim يروي تونا wannan riwaya. Abdullahi bin Umar shi ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya karantar da mu duk wanda zai tafiya jama'a kullum muna kan tafiya a cikin ƙasa ne ko wajen ƙasa ayi wannan addu'a Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى يا الله منا روقنك أولا تفيها تامو داعة شيني البر كسام مدام داعة غريكا والتقوى كبام تقوى تصورنك أتفيا نند ذامي كسام ذو ما maka داعة kuma ka sa mu zama masu takawa kada ka sa a wannan tafiya mu fandare maka wa min alhamali ma tarda Allah ka azurta mu da aikin da ka yadda da shi a cikin wannan tafiya da aikin da zamu yi Allah ka sa ka yarda da shi Allahumma hawwin alaina safarana hada ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiya hawwin sauƙaƙawa wannan tafiya Allah ka sauƙaƙa mana ita jama'a tafiya tana da wahala fa shi annabi ya ce as-safaru qita'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba hawwin alaina safarana hada wa anna bu'dahu Allah ka naɗe mana nisan wannan tafiya watawi tawayatawi nadewa bu'ud daga nisa kenan ba'uda yab'udu bu'udan ka naɗe mana nisan Allah ko mun nisan tafiyan nan ka samu ga mun gama ta da wuri a san tafiya tana da cin rai kayi kayi kayi kayi kayi ka gama da saura ka gama gajiya sai a ce ai saura kilomita 750 <laughs> to ga bai yi ba wato akwai abin da ya tabbata a nassi cewa idan za a yi tafiya da daddare Allah ubangiji yana nade tafiyar yana rage mata nisa da daddare inda a ce akwai aminci hanyoyi suna da kyau kuma babu barazana ta ainihin wato raba mutane da dukiyarsu ko fashi ko wani abu babu tafiyar da tafi ta dare daɗi da sauƙi hatta abin hawa tafiyar dare ta fi mai daɗi saboda komai ya kwanta iska mai sanyi ce take bugawa a daji injin motar shi kansa ya fi samun lafiya kuma sai ka fi jin daɗin tafiyar kuma nan da nan za ka isa amma yanzu wannan abun yana da wahalar sha'ani tafiyar dare yanzu tana tattare da haɗari sama da yadda tafiyar rana take wani ya ɗauko daren nan bacci yake kurin a hanya ka ɗebo kana tafiya kurin ya danno kanka kai idan ka biyu amma shi bacci yake sai ya kanka ko wani ya hawo abin hawa ba fitila ba fitila ba fitila ya za ka yi da shi sai ka zo dab da shi za ka gane mota ce so bayan da za ka yi ka kauce dole sai kun haɗu da shi to wannan haɗari da yawa ga kwanoni ga rashin kyawun hanya ga rashin lafiyar ababen hawan wannan zai sa dole mutum ya haƙura sai dai tafi da rana ga kuma rashin amincin hanyar ita kanta yan fashi makami barayi azzalumai duka dai ba abin da babu amma laula hadhihi al-araqil wal awaiq da tafiyar dare tana da kyau tana kuma da daɗi yanzu kasashe irin saudiya inda aka samu akwai lafiya akwai hanya akwai abin nan ai da daddare yawanci ake tafiya ni na sani sau da zamu za je umra a madina wallahi sai bayan sha biyu ma na dare mun gama duk abin da muke kudin sha biyu sai ka je kawo mota sha biyu kana tafiya sha biyu nan ka isa ka je kai umrarka kana gama ka tsaya a yi sallah asuba da kai ana yin asuba ka tafi gida ka je kai kwanciyar ka shikenan da daddare ka gama komai amma yanzu ka isa ka yanki tafiya sha biyu a nan ina har Nijar ma suna da wannan amincin da daddare ko sun fi mu zaman lafiya ai fi mu zaman lafiya duk kasashe inda aka ci gaba za ga da daddare akwai aminci ma mu dai banda nan kam ba fulata ne mutumin kauye in ya ga dama zai iya zuwa ya tsare hanyar garin su ya da gora da itatuwa su faskari bishiya da daddare bishiya guda za su sare bishiya su jawo ta su ajiye ta a bakin hanya duk wanda ya zo sai ya ba su kuɗi ya wuce da itatuwa da gora duk ana yi wannan ƙasar ya Allah ya sauke haka Allah ya ga dama dai ya halice mu a cikin ta ku nemi amincin hanya Allah ya tsare mana nisanta wato ya annabu da Allahumma anta sahibu fi safari ya Allah kai ne sahibina a wannan tafiya Kalma as-sahib tana da al-mulazim mana ya Allah wannan tafiya ina tare da kai ban rabu da kai ba musahabatullahi tabaraka wa ta'ala bil inayati wal hifz tarayya da ubangiji ya tsare kai kare ka dan kwadan adam ai yana da bukatar abokin tafiya a cikin tafiya ɗabi'ar tafiya tana da buƙatar mutum ya zama to da kai da wani zaka tafi sai ga tafi maka daɗi ya fi a ce kai ɗaya zaka tafi ko ɗan adam ɗan uwanka to ballantana kana tare da Allah yasa annabi ya hana mutum zai tafiya ya tafi shi shi kadai sai dai da larura duk wanda zai tafi wani wuri to ya samu abokin tafiya na annabi ya ce mutum mai tafiya shi shi kadai shaidani ne sai dai in ka larura bayan da zaka yi amma yana da kyau ka nemi wani dai wanda zai ka saboda ma yanayi na hadari ko wani abu da zai faru watakila ajalin ka ya zo a tafiyar shi kuma yana nisan kwana shi zai ba da labari watakila watakila watakila ko sharrin abun hawa ko na makamanci wannan to ka nemi ubangiji ya kasance tare da kai a tafiyarka ka sahibu fil safar wal khalifatu fil ahl ya Allah kai ne halifa na a iyali na. ina tare da kai kuma gida na bar maka yana hannunka Allahu akbar kai nake neman ka kare min iyali na. duk wanda ya tafi ya bar gidansa to ya bar wa Allah kawai ka gaya wa Allah ka ce ya ubangiji ga gidana ga iyali na? na bar maka kulawa da su insha Allahu Allah ba zai tozarta maka iyalinka ba kuma kowane mabarnaci ya zo da niyyar yi maka barna saboda baka nan to wannan addu'a da kai da ka bar wa Allah kulawa insha Allah insha Allah insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai baka tsaro zai baka kariya ko baka ina dan ka aje halifa akwai halifan ne fa ubangiji malam addu'a fa garanti ne malam tabbas ne in ka yi addu'a Allah yana karba wani bawan Allah satin ne yake wuce ya zo dattijo ne mai farfara wani karatu muka yi muna magana akan muhimmancin addu'a rike addu'a Ya ce malam ni ina da abin da ya faru na san shi na so in gaya maka Ya ce barayi ne yan fashi da makami suka je gidan wani bawan Allah tsakar dare karfe uku na dare kawai sai ya je yana sama sai ji ana faskare kofar kofar gare shi za a shigo mai gida daga saman nan yace shi bai ihu sai fito yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗaya daga cikin barayin sai ce wannan yau ba za ta kai ka ba ai wallahi daga kai ga mai ce ka bude kawai a wani inna lillahi da za ta kai ka yau ba ta kai ka ba bai kula shi ba yayi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai yi ihu ya ce wayyo Allah jama'a ba shi dai ya daga murya in wani ya ji Allah dai ya kira ha ya aka ya aka yi shi wannan wanda ya ce ba za ta kai ka ba sauran suna tsaye sun yi fakin haka suna nema su balle shiga gida sai ya dan kauce haka gefe kamar ya je ko tsuguno zai ko ruwa zai kama ko mai da sauransu bai gaya wa yan uwan ba kaji ko ya je fitsarinsa ne ko mai dai wani uzuri dai dan sa ya dan bar wurin to duhu ne sai gashi ya dawo yana dawowa dan uwansa ya gani ya dauka wani ne ya zo zai zai kashe su Kurin sai suka bude mai wuta pa suka harbe sai wani ya ce wane ne fa fitsari ya je wane ne fitsari ya je wane mu ne ba sai suka dora hannu aka malam satar da bata yi ba kenan suka shagaltu suka dauki gawar suka jata suka tafi da ita shi kuma yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi malam ka duba wata ina ya rabbaniya ba inda baka tsammani fa nan Allah yake kama taimako ka duba don Allah ya gama rashin mutuncinsa ya faɗi magana sai aka sa masa ya ji fitsari yan uwansa suka kashe shi eh abba ba a yi wa Allah izgilanci ai wallahi duk wanda ya shiga gonar Allah sai ya keta shi addu'a wai mutum wai ce wai yana addu'a wai ka ce wai wai wai wai wai a a ka tsoron addu'a na'am to kaga wannan duk incidents ne masu kyau ana kama mutane a haraji a biya kuɗin haraji yana ta addu'a bai da shi mai karba harajin ya ce ka daina ma addu'a ma'ana yau ƙarya ka ta ƙari ana haka sai ga wani soja ya zo ya ce mai to ga kekensa ɗauke ka kai mun wuri kaza sai sojan ya aike shi ka duba wani eh, abin amfani addu'a ba sojan sai ya aike shi ya ce na ce muku keke saboda lokacin da ne haraji dan yanzu ku yawanci ba ku san haraji ba ni ma din ba na san haraji amma ba sosai sosai ba yawa ya ce ga keke karka da an ce lokacin in an ce sojan yana da keken abun alfahari ne fa ya ce to ga kekensa ya ce kai mai in ka tafi kakka dawo kawai ya burga keke farfarfar ya tafiyarsa <laughs> harajin da bai biya ba kenan har yau na ji <laughs> to shi yasa jama'a ku rike addu'a in an ce ayi addu'a kan mutum ya sakaci da ita wallahi tana da amfani amma fa imani ne rike addu'ar da lazumtan ta din imani ne wanda ya duk ya karanta duk ya je amma wallahi ko ɗaya bai zai amfani da ita ba sai mutum ya zo shiga wani yanayi ya rasa ma me zai ma ga addu'a ga makami a hannun ustaz wal khalifatu bil ahl kai ne khalifa na a ne a wajen iyali Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safari ya Allah ya Allah ina neman ka tsare ni daga mashakka ta tafiya kalmar wa'as wa'asa tana nufin wato mashakka daga alwa'asu ne wahalar tafiya ka tsare mana ita wa ka'abatil manzari da mummunan gani kalmar ka'ab a larabci wato su'ul hai'a abin da yake bashi da kyau Allah ka sa a wannan tafiyan kan na ga abin da bai da kyau ka san akwai abin da zaka gani malam ya tare maka da hankali ka kasa samun natsuwa wasu ilmun kalabi Allah ka raba ni da mummunar majuya ko mummunar makoma kamar ya mutum ya juya ya koma ya tarar da abu mara kyau ce ai alaji bayan ka tafi ai an zo an yi barna ai an yi kaza kana dawowa daga tafiya ka zo ka ga abu mara daɗi kai ai bai da daɗi wannan wannan ba daidai ba ne ba ko kuma juyawa ta kiyama mutum ya bar duniya ya juya kiyama da mummunan juyi ya juya ta hagu lakiya ko mutum ya yi tafiya in matsalar duniya ne ya dawo ya tarar da gidansa ya gobara ya kone su ilmin kalab ko a ce mutum ɗansa ya faɗa rijiya ya mutu ko barayi sun shiga sun yi irin abubuwa dai marasa daɗin ji ka nemi allah ya raba ka da wannan fil mali wal ahli akan dukiyata da kuma iyalina duk abin da zai zama mummuna in ganshi a dukiyata ko iyalina Allah ka kiyaye malam ka ji kalmomi malam masu daɗi masu amfani wanda in Allah ya taimaki mutum ya kiyaye wannan kana karanta kana jin wannan a ranka insha Allah sai ka samu moriyar wannan